a ƙa'ida an mutum ya jinkirta azumi na ramadan har wani ramadan ɗin ya same shi to ya yi sakaci in dai ba shi da uzuri to in ya zo rama wancan kowane azumi ɗaya zai ba da nabi ɗaya so da ka yana da azumi hudu zai fada kwanan shan ruwa ɗaya shine nabi hudu shine wannan kwanan da zai bayar shine horo wannan kuma ramuwar azumi shi kenan